يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وهدي هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شاكر الوطن رمضان hijira ta 1439 ya zo daidai da hudu ga watan shida shekara ta 2018 har yanzu dai muna cikin tafsirin surar nahli kuma za mu ci gaba ne a yau insha Allah daga aya ta 101 waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa kafirai suna ta kokari su sanya karya a cikin addinin musulunci wannan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun yi ta kokari su karyata sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda haka Allah madaukaki yake bayani a kai قال الله تبارك وتعالى وإذا بدلنا Allah ya ce idan muka canza wata aya a wajen wata aya sai aka kawo wata aya aka dora ta aka sanya ta a gurbin wata aya wallahu a'lamu bima yunzil Allah ya yi kowa sanin irin abin da yake saukarwa kalu sai kafirai su ce inna ma anta muftar kai dai kawai Muhammad bai kirkiro ƙarya ya za a ce magana da aka faɗa bara ba ita ce bana ba an soke an kawo wata sabuwa da haka suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai kirkiran maganganun alkur'ani da shine muftar bal aksaruhum la ya'lamun Allah subhanahu wata'ala ya ce kai dai mafi yawan su ba su san hakikanin wato tsarin alkur'ani ba babu shakka duk malamai sun tabbatar da cewa shi alkur'ani ba yadda yake kadin nan Allah ya saukar da shi ba Allah Ta tabaraka wata'ala ya cancanza yadda alkur'ani ya sauko daga farko zuwa karshen zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba har zuwa lokacin da Allah ya kammala saukar da alkur'ani ga manzonsa ba yadda alkur'anin kake da shi a yanzu shi ne farkon yanda Allah ya saukar da shi ba wato Allah ya saukar da wannan aya sai ya goge ya kawo wata sai ya sanya a wannan gurbi sai ya goge ya kawo wata haka ya Allah ya dinga caccanzawa har ya hada alkur'ani to irin wannan babu shakka makiyinka ya samu mariki ya samu mariki dan zai ce a'a shi Allah bai san ba bane ya aka ya canza to wannan hikimar Allah ce <clears throat> wannan hikima ce ta Allah shi yasa yace bal aktsaruhum la ya'lamun mafi yawan su ba su san nan alqur'ani ba haka Allah ya tsara alqur'ani saboda haka yasa alqur'ani ya gagari dan adam <clears throat> saboda Allah bai saukar da shi a tsari guda ba Allah ya saukar da shi yanda ya dace da kowane zamani da kuma kowane yanayi ya dace da zamanin mugaye ya dace da zamanin mutanen kirki saboda ka duk inda za a samu mutumin banza a yau ba zai iya canza alkur'ani sai dai ya yi iya abin da zai yi na muguntansa ya ba duniya allah ya caccanza alkur'ani saboda ya dace da halayya na dan adam da kuma juyin zamani wannan ba babu makawa duk malaman suna sun tabbatar shi alkur'ani ya samu canje-canje wanda shine ake kira annasko ya samu canje-canje ta wajen saukarsa malamai da dama sun yi magana akai kamar misali al shaukani Shawkani littafin sa na Ilmul Usul da ake kira Irshadul Fuhul yana juz'i na biyu shafi na ya yayi bayani game da tarihin wato al-Qur'ani da irin misalai da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya cancanta hukunci mun yi magana akan misalan a tafsirinmu a baya suratun nisa'i aya ta 15 mun kawo misalai da dama ta yadda Allah ya cancanza hukunci na shari'a a farkon zamani to amma muhimmin abu anan shine Allah tabaraka wata'ala yana ce mana kafirai suna inkari kafirai suna inkari don me yasa ake cancanza ayoyin alkur'ani wani afili ne, ne tunda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa wai za baddalna ayatan makana ayati kaga afili ne idan muka canza wata aya a gurbin wata aya kazu sai su ce inna ma anta muftar kai dai mai kirkirowa ne in ka duba tafsirin ibn kasir ya ce wa zalika bi annahu izara au taghyir al-ahkam nasikha bi mansukhiha idan kafirai suka ga yanda ake caccanza hukunce hukunce da an shar'anta kaza daga baya an hana kalulin rasuli sai su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma anta muftar kai dai mai kirkirowa ne kawai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato me suke nufi da cewa mai kirkirowa suna nufin anta kazzabun kai makaryaci shine Allah tabaraka ta'ala yake kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu hakikanin shi alqur'ani yace bal aktsaruhum la ya'lamun da yawa ba su san hakikanin alkur'ani ba saboda kowane littafi da irin tsarin da allah ya yi shi kowane littafi to ku sani ba ne allah ya sanar da mu me ya ce Kullu zalahuru ruhul qudus min rabbika bi haqqi li yuthabbita alladhina amanu wa huwa wa rahma wa huwa wa rahmatan wa bushra lil مسلمين قل نزله روح القدس من ربك كتي ruhu mai tsarki shine mala'ika jibrilu shi ya saukar shi ya sassaukar da alqur'ani nazzala shi ya sassaukar da alqur'ani min rabbika daga wajen Allah mahaliccinka bil haqqi da gaskiya li yusabbita dina amanu saboda Allah ya tabbatar da waɗanda suka yi imani saboda Allah ya tabbatar da waɗanda suka yi imani وهدى وبشرى wa bushra lil muslimin kuma shi alqur'ani saukansa shiriya ne albishir ne ga musulmai Allah tabaraka wataala ya faɗi abubuwa guda uku a cikin wannan aya saboda korafi da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro alqur'ani Allah ya yi magana akan abubuwa guda uku abu na farko Allah subhanahu wataala ya faɗi wanda ya saukar da alqur'ani da sun ce ina ma ta mufta kai dai kawai mai kirkiro littafin ne sai Allah ya ce a nazzalahu ruhul qudus saboda ka waye saukar da alqur'ani huwa jibril alaihi salam malaika jibril ya saukar da alqur'ani bil haqqi min Allah ya saukar da alqur'anin nan kuma min rabbika bil haqqi yani min Allah tabaaraka wa ta'ala shi wannan mala'ika jibrilu da Allah ta farko ta'ala ya kira shi ruhun kudus ba zai kirkiro ba bare shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya saukar da alkur'ani shi ma aminun lahi Allah ya aminta da shi Allah ya aminta da mala'ika jibril alaihi salam saboda ya faɗa mana a suratun shu'ara aya ta 192 zuwa da kudu wa inna farko dai Allah ya saukar da alkur'ani wa ya saukar da shi nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin shine Allah yake cewa nazalahu ruhul qudus kaga ar-ruhul amin shine ar-ruhul qudus me yasa Allah ya kira shi al-amin me amana amintacce ruhi wanda Allah ya aminta da shi shi ya saukar da alkur'ani ala qalbika akan zuciyarka litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin saboda tunda Allah ya ce wa mala'ika jibrilu al-amin ya'ani alal wahayi mala'ika jibrilu Allah ya amince da shi akan wahayi wa risala da kawo sako zuwa ga manzanninsa saboda ka shi mala'ika jibrilu mai daraja ne a wajen Allah tabaraka wata'ala yana da daraja duka zo mahasin da ta'awil wa littafin tafsirin mujallar ta shafi na 45 li'annahu jaa wasfu jibril bil amana kaga Allah ya siffanta mala'ika jibrilu da amana sannan ya siffanta mala'ika jibrilu da daraja ya siffanta mala'ika jibrilu da matsayi kamar misali inda Allah ya hada bayaninsa a suratul takwir ayat 21 innahu laqawlu rasulin karim innahu laqawlu rasulin karimin rasulin karimi jakada ne na Allah mai karimci zai kuwatin inda zil arshi makin yana da karfi sannan yana da kima a wajen mai al'arshi shine Allah mala'ika jibril yana da daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace muta'in samma amin ana mai biyayya da ma'ana jagora ne sannan kuma mai amana ne wannan yasa in ka duba tafsirin ibnu kasir ibnu kasir yake cewa kai irin wannan bayani na Allah tabaraka wa ta'ala wato kamar kai ne zaka tsarkake wani dan adam ya bada shaida akan wani dan adam misali na halayensa Allah tabaraka wa ta'ala bai taba yin haka ga wani ba in ba mala'ika jibril Allah ke tsarkake mala'ika jibril Allah yake tsarkake mala'ika jibril muka ya ce wa haza azimin jiddan wannan abu ne mai girman gaske annan rabba azza wa jalla yuzakki abdahu wa wa malaki jibril alaihi Allah da kansa yake tsarkake mala'ika jibril wanda manzansa ne kuma bawansa ne amma Allah yake bada wannan yabo gare shi ka dubi darajar mala'ika jibrilu a wajen Allah yanda Allah ya jera waɗannan kalmomi na tsarkaka innahu ƙaunu rasulin karimin zikuwacin inda zil'arshi arshi makinin Mutsa'in, samma amin ka duba inda Allah ya jera tsarkaka ga mala'ika jibril to wanda ya saukar da alkur'ani kenan fa shi ake kira ruhul qudus shi ake kira ar-ruhul amin akwai hadisin abdullahi bin abbas wato shi kansa mala'ika jibirin duk yadda yake da wannan daraja a wajen Allah ƙura'ani ba shi ya tsara shi Allah dai ya tabbatar mana ne mala'ika jibirin da ya zo da alqur'anin nan ba zai iya karya ba ba zai yiwu ya yi karya ga Allah tabaraka ala yaya alƙura'ani ya sauko an samu hadisin abdullahi Abbas wanda yi bayani kai. yana cewa anzalallahu alqur'ana ila samai da farko Allah ya saukar da alkur'ani zuwa sama ta duniya fi lailatul qadr a daren lailatul qadr fa kana Allah idza arada an yuhi minhu shay'an to lokacin da alkur'ani yake sama ta daya idan Allah yana son yayi wahayin wani abu aw yuhdis minhu fil ardi shay'an wani abu ya auku sai a ce a ɗauko wani sashi na alkur'ani da ya dace da wannan abin ya auku a ɗauko wani sashi na alkur'ani wanda ya dace da wannan abin da ya auku sai a saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to waraka ga wannan matsala wato Allah ya riga ya san komai ya riga ya tsara alkur'ani an kawo shi sama to amma ba za a saukar da shi ba sai lokaci yayi saboda ka Allah ya riga ya kaddara ita wannan sura ga lokacin saukanta sai kaza ya faru mala'ika sai ka dauko sai ka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana al-mustadrak al-imam al-hakim yana kitab tafsir al-qur'an inda al-imam al-hakim yake magana akan unzila al-qur'an jumlatan wahida fi lailatul qadri ila sama'i dunya an saukar da al-qur'ani gaba ɗayansa a dunkule a daren lailatul qadr zuwa sama ta daya gaba ɗayan sa aka sauka da shi zuwa sama ta daya yi babi kai, sai ya kawo hadisan Abdullahi ibn Abbas da aka kawo shi sama ta daya ina aka aje fa wudi'a fi baitul izza fi sama'id dunya akwai wurin da ake kiransa baitul izza yana sama ta daya nan aka aje wato aka aje alqur'ani akwai riwaya ta Abdullahi ibn Abbas har yanzu tana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim ya ce fusilar ƙor'anu minar zikiri farko alƙor'ani yana laufin mako shi ake kira azzikiru shi ma yana da wannan suna azzikiru laufin mako aka ɗauko alƙor'anin daga wurin fawufi a fi baitul izza fi sama'in duniya sai aka aji a baitul izza a sama ta ɗaya faja ala jibrilu alaihi salam yunazziluhu ala nabi wa yurattiluhu tartila mala'ika jibril sai dinga saukar da alkur'ani daga sama ta ɗaya ba lokaci guda ba mai saukar da shi lokaci guda ba amma ɗauko shi daga lauhin mafu zuwa sama ta ɗaya a lokaci guda aka kawo shi nan ma kuma allah ta barko ta'ala ya saukar da shi a rubuce ne wanda alimamu hakim bayan kawo al'asar na ibn abbas yake cewa wato asani duha sahiha wanda hadisin ya zo cikin al-musnadul imami ahmad shi ma isnadin hadisin yana da kyau wanda abdullahi bin abbas yake cewa nazala al-qur'anu dafatan wahidatan ila sama'i dunya al ya sauko a dunkule ne lokaci guda Allah ya saukar da shi sama ta daya fa wudi a fi baitul izza aka aje sha baitul izza summa summa unzila ila al-ardi nujuman amma daga sama ta ɗaya sai ana saukar da shi nan ƙasa yanki-yanki ba gaba ɗayansa ana saukar da shi yanki-yanki yadda eh, eh, abdullahi bin abbas ya faɗa haka ne don hadisin ya zo cikin littafin hadisi da yawa kamar misali imam ahmad ya ruwaito kamar da muka ce na al-mustadrak yana eh, ibn hajar cikin fathul bayari ya yi magana akan waɗannan labarai da abdullahi bin abbas ya yi bayani yana mujallar na takwas shafin in ka duba kitabut tauhid na al bukhari sharhin hadisi na 783 ibn hajar ya yi magana a gurin ya ce hadisin nan na Abdullahi bin abbas da ya yi bayanin saukan alqur'ani ya inganta gaskiya ne ya inganta kuma al-imam in ka duba tafsirin suratul baqara aya ta 185 al-imam al-qurtubi a tafsirinsa al-jami' li ahkam quran yana mujallar da shafe 297 aya ta 185 ta suratul bakara tana magana akan alqur'ani Allah ya saukar da shi ne a lailatul qadri shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an wata ramadan wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikinsa, sa kaga ya tabbatar kenan cewa lallai a watan ramadan aka saukar da alqur'ani amma gawa ba ga annabi ba ya kamata mu sani an saukar da alkur'ani zuwa ina zuwa baitul isa Allah ya saukar da alkur'ani ba wai daga baitul izza ya saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai al-imam al-qurtubi yace wala khilafa anna al-qur'ana unzila min al-lawh al-mahfuz laylatal qadri jumlatan wahida babu wani sabani wajen magabata duk masana daga sahabbai zuwa ga tabi'i da duk malamai sun tabbatar an saukar da alkur'ani ne a lailatul qadri daga ina daga lauhin mahfuz zuwa sama ta daya ba wai daga sama ta daya zuwa ga manzon Allah ba la daga lauhin mahfuz zuwa sama ta daya wannan dare ne mai albarka saboda lokacin aka saukar da alkur'ani gaba dayansa daga lauhin mahfuz aka kawo shi baitul iza wanda yake sama'ud duniya fa wudi'a fi baitul izza fi sama'i dunya al-imam al-qurtubi yace summa kana jibril alaihi salam yanzuru bihi najman najman sa'annan mala'ika jibril sai Allah ya bashi wannan aiki saboda karka ɗauka aikin mala'ika jibril shine dauko al-qur'ani daga lauhul mahfuz zuwa sama ta daya wannan aiki na mala'ika jibrilu shine saukar da alkur'ani daga sama ta ɗaya zuwa ga manzon Allah kun ga ashe tuntuna akwai alkur'anin don haka ba mala'ika jibrilu ne ya tsara alkur'ani ba tutuni akwai shi illa an ba shi aikin ya saukar da wannan littafi daga wani guri zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba zai saukar ba sai idan al'amura wanda sun shafi al'awamir wannan wahi ya'ani wal asbab an samu wani sababi ya auku akwai bukatar a samu umarnin Allah sai Allah ya ce wa mala'ika jibril dauki wancan ka kai wa manzo sai ya ɗauko wannan ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya dace da abin da ya faru idan wani abu ne wanda za a tsawatar sai a ce mala'ika jibril ga ko wannan gefe ka kawo shi ga manzon Allah aka dinga yin sa haka haka al-imam al-qurtubi yace fi 20 sana sai da shekara 20 ya cika kafin aka gama saukar da al-qur'ani kaga ya dace da hadisin abdullahi ibn abbas kamar da al-imam al-qurtubi ya faɗa don haka bayanin abdullahi ibn abbas magana ce tashi amma malamai na ganin ta tana matsayin wato hadisi ne almarfu saboda abu ne wanda abdullahi ibn abbas ba zai iya fadansa da ka ba dole ya ci shi ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr يعني أنزل القرآن jumlatan wahida fi ليلة القدر ila سماء الدنيا جاء عبد الله بن me ake nufi da inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da shi a lailatul qadri Abdullahi ibn Abbas yace an saukar da alqur'ani jumlatan wahida fi lailatul qadri ila sama'id dunya ila sama'id dunya a lailatul qadri aka saukar da alqur'ani zuwa sama ta daya zuwa sama ta kusa shine ad-dunya sama ta kusa ita ce ta daya wa kana bi mawqi'in nujum wa kana Allahu yunazziluhu ala rasulil ala rasulillah ba'dahu fi asari ba'd Allah yana saukar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sashi a baya sashi wato ba wani lokaci guda aka saukar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka sai ya dace da ayoyin alqur'ani an saukar da alqur'ani a watan ramadan suratul baqara ta yi bayani shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an a watan ramadan wani dare saboda haka Allah tabaraka wataala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri Allah ya sauka da alqur'ani a daren lailatul qadri amma ba lokaci guda Allah ya saukar da shi daga sama ta ɗaya zuwa ga manzon Allah ba don haka in ka koma da suratul furqan aya ta 32 kamar yadda Abdullah bin Abbas ya bayani yace kafirai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nan suke korafi suna cewa inna ma anta muftar kai dai mai kirkiran magana ne a suratul furqan suka ce laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida me yasa ba a saukar mata alqurani a tare a lokaci guda ba yaya ake saukar da shi kadan kadan kadan kadan me yasa sai Allah ya ba su amsa ya ce kazalika abinda yasa aka saukar da qur'ani kadan kadan to ga amsa linusabbita bihi fu'adaka abu na farko saboda mu karfafa zuciyarka ne da shi alqur'ani me yasa Allah tabaraka ala ya faɗi haka wallahi zaka gane idan da zaka kwatanta rayuwar manzon Allah da sauran annabawa zaka iya ganewa kamar yadda al-Imam Bagawi ya faɗa a tafsirinsa anzala anzalnahu mutafarriqan liyaqwa bihi qalbuka fata'ihi wa tahfazuhu me yasa Allah ya saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan saboda zuciyar manzon Allah ta iya ɗauka ya kiyaye akwai bambanci tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa fa innal kutuba unzilat ala anbiya'i wadancan littafai da aka saukar ga annabawa yaktubuna wa yaqra'un suna rubutu suna karatu at-taura ana rubuta ta ana karatu amma da Allah ya tashi saukar da alqur'ani ala nabiyyil ummi allazi la yaktubu wa la yaqra shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da alqur'ani ba karatu ba rubutu Allah bai yadda yayi ba saboda ya zama mu'jiza ga alqur'anin kansa Allah yana iya sanya manzon Allah yayi wannan amma sai Allah ya kiyarda shi yasa ake kiransa annabiyul ummi annabi ne wanda wato bai yi karatu ba bai yi karatu na yadda za ka ɗau takarda kana rubutu ba to tun da Allah ya sauka da alkur'ani ga irin wannan annabi bai kamata a saukar da shi gaba da sai aka saukar da shi kaɗan kaɗan me yasa Allah ya ce li musabbita bihi fu'adaka saboda mu karfafa zuciyarka da haddan alkur'ani idan mutanen da suna rubuta littafin Allah da hannunsu idan mutum ya iya rubuta littafin at-taura wallahi gayya ake gari gari ana zuwa kallon shi saboda yawan littafi a zamanin da ka rubuta fa ba hadda ba ka yi kofi ne daga wancan kofi zuwa wannan ka zama babban malami to shi manzo Allah kuma ba rubutawa zai ba zai gaya ma alqur'anin da ka ne to da wancan da ya rubuta ya yi balinta da wannan da ya karanta alkur'ani da ka wanne ne saboda ka wannan hikima ce ta Allah na tsaron alkur'ani da karfafa ma zuciyar manzonsa yasa yace linusabbita bihi fuadaka linusabbita bihi fuadaka wali anna uh, min alqur'ani annasikh wal mansukh saboda shi alqur'ani ya taho da dokoki akan canza doka da can akwai wannan doka daga baya sai Allah ya canza sai ya kawo wata doka shi yasa Allah tabaraka wata'ala yake cewa idan mun saukar da wata aya a gurbin wata aya to tunda alqur'ani wani sashi yakan sauko ya goge hukuncin wani sashi to kaga bai kamata a saukar da alkur'ani gaba ɗaya shi saboda haka ya zama amsa ga wanda ke cewa me yasa ba a saukar ba a saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkur'ani jumlatan wahida a dunkule wato lokaci guda ba a karo ɗaya a bashi alkur'ani Allah ya ce to ga hikima ga dalili ya nima huwa jawabul liman sa'ala an umur fa arraf fa arrafnahu li aw ali rasulillah saboda yi sa wato muka rarraba shi aka rarraba alkur'ani ba a saukar da shi gaba ɗaya ba an saukar da shi kaɗan-kaɗan saboda ya zama to yana da sauƙin hadda ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa aisara alal amil bihi kuma ya zama abu mai sauƙi wajen aiki da shi sai Allah madaukaki ya ce warattalnahu tartila mun yi bayanin sa mun yi bayanin sa don abin da ake nufi da at-tartil at-tabyin fi tarassul wa tasabbut mun yi bayanin alkur'ani iya bayani saboda haka shi alkur'ani bayan tafiyar manzon Allah ba ka bukata sanin komi manzon Allah ya riga ya isar da komi shine ma'anan warattalnahu tartila kaga Allah ya tabbatar kenan mala'ika jibril da saukar da alkur'ani shi ma ba shi ya kirkiro ba kuma ka san darajarsa a wajen Allah <clears throat> abu na biyu Allah ya ce min rabbika shi ma mala'ika jibril ya kawo alkur'anin ne daga wajen Allah ya kawo alkur'ani ne daga wajen Allah ba shi kirkiro ba kaga wannan ma kamar martani ne cewa da suka yi inna ma anta muftar kai dai mai kirkirowa ne sai Allah ya ce a fa huwa kalamullahi haqiqa magana ce ta Allah haqiqani ne. laysa ta'birun min, min jibril alaihi salam ba kuma mala'ika jibril ne ya fassara ga manzon Allah ba don kada iya dauka kamar mala'ika jibrilu shi ya ji maganar Allah sai ya dinga fassara ta da larabci ga annabi haka yanda ka ji alƙur'ani haka ya zo daga wurin Allah ba fassara ce ta mala'ika jibrilu ba domin akwai malaman da suke da irin wannan ƙorafi kuma kuskure ne a ce ai kalmar alƙur'ani asali ba ta Allah ba ce a ta'abir ne me ake nufi da ta'abir wato Allah yana da sako zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu shi zai iya karanta wato harshen da sakon Allah yake saboda idan ya karanta harshen da sakon Allah yake sai kuma ya karantar da manzo kaga ya fassara wannan sako yanda ya ji shi a harshen larabci ga annabi sai Allah ya ce la idan ka karanta alqur'ani an ce kul to kul din nan haka ne Allah ne ya faɗa ba magana fasara ba ne lala yanda alkur'anin ka ji shi haka nan allah shi ya saukar da shi wanda ya kadubi majmu'u ufatawa, mujalla na goma sha biyu shafin ɗari da ishirin shida ya ce wannan shi da ake da sunna bayanin da ya zo daga abdullahi bin abbas wa gairi himina salaf ta wajen fasara in na an zana wasu lalitul kadiri <clears throat> menene salaf suke cewa innahu anzalahu ila baitul izza fi sama'id duniya? duk magabata suna fassara wannan aya da cewa <clears throat> da farko Allah ya saukar da alkur'ani daga lauyin mahfuz ya kawo shi baitul izza kaga ya tabbatar kenan alkur'ani yana nan alkur'ani a matsayinsa na littafi kafin a ce mala'ika jibril ya sauko da shi ga manzon Allah kaga ya tabbatar da cewa dama can akwai alkur'ani din so ba fassara bane ثم أنزله بعد ذلك <clears throat> منجما متفرق مفرقا بحسب الحوادث ثم لما سنة سنة تشيور matakin farko shine an ɗauko alƙur'ani daga lauyin mako aka kawo baitul izza sannan mataki na biyu aka dinga saukar da alƙur'ani daga baitul izza zuwa ga manzon Allah amma saukar wanda ake ba lokaci guda ba kaɗan kaɗan amma kar ka ɗauka wajen an ce ana saukar da alƙur'ani shi mala'ika jibrilu magana ce kawai yake zuwa da ita a'a la yunafi annahu maktubun fil lawhil mahfuz qabla nuzuli yanda ka ganshi a rubuce <clears throat> alqur'ani yana nan a rubuce a lawhil mahfuz a rubuce yake a lawhil mahfuz sannan aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana kaga ya tabbatar aikin mala'ika jibril shine saukar da alqur'ani daga sama zuwa ga manzon Allah amma a ƙarshen suratul buruj mai Allah ya ce bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz kaga kenan ba sama ta ɗaya bane Allah ya tabbatar alqur'ani yana lawhin mahfuz aikin mala'ika jibril shine saukar da shi daga sama ta ɗaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a suratul waqi'a aya 77 Allah madaukake ya ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun fi kitabin maknun lalle alƙur'anin nan yana cikin wani littafi koyayye me ake nufi da littafi koyayye domin idan aka ce eh, yani wasafa Allah ta'ala alkitaba bil maknun kalma ta al maknun ishtiqaqan min al iktinan menene al iktinan eh, eh, shine al istita abinda aka koyi baka iya gani shi yasa Allah ya ce fi kitabin maknun alqur'ani yana wani littafi da aka boye ina ne launin mahfuz shine wanda ɗan adam bai gani shi a boye yake saboda tsaron Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukake ce la yamassuhu illa al-mutahharun idan ka dawo ga wata sura Allah tabaraka wata'ala ya ce kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara a wata ayar Allah tabaraka wata'ala ya ce wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim fi ummil kitab wannan ne ummul kitab shine lawin mahfuz ummul kitab shine lawin mahfuz kaga kenan alqur'ani dama can yana lawin mahfuz saboda ka yi sa malami ya ce fa na kaunahu maktuban fil lawhil wafi wa fi suhufin mutahhara bi aidil mala'ika Layu na fi an yakuna jibril nazala bihi min Allah mala'ika jibril ya saukar da shi daga Allah saboda sai Allah ya bashi umarni kafin zai iya sai Allah ya bashi umarni kafin zai iya wato abin nufi a nan shi ne. shin Allah yake karanta wa mala'ika jibrilu alkur'ani sannan ya zo da shi ga manzon Allah ko kuwa mala'ika jibril ke zuwa ya dubi littafin ya karanta sannan ya ɗauko shi ya kawo shi ga manzon Allah sai malamin ya ce ah, Allah yana karanta wa mala'ika jibril alkur'ani sannan alkur'ani yana nan a jawurinsa saboda ka kowanne yana tabbata yake cewa sawa'un katabahu hullahu qabla an yursila bihi jibril aw ba'da zalika Allah tabaraka wa ta'ala yana karanta alkur'ani saboda tabbatar da abinda zai kawo shi ga manzon Allah shine fa wannan wanda ke baitul izza kaga darajar alkur'ani a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ta'ala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma la yakun Allah ya riga ya san abubuwan da za su auku Allah ya san abubuwan da za su auku ya san waɗanda sun riga sun auku saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya tsara sai ya aje alkur'ani tuni an gama to amma idan abu zai auku ba za a ka saukar da shi lokacin ba sai abin lokacinsa ya yi sannan sai Allah ya gaya mala'ika jibrilu ya karanta masa alkur'ani ya ce masa kai mishi wannan sai mala'ika jibrilu ya tafi ya ɗauko wannan guri ya kawo shi ga manzon Allah kaga kenan akwai maganar Allah sannan akwai umarnin Allah tare da mala'ika jibrilu alaihi salam duk waɗannan biyu sun tabbata a fahimtar malaman sunna saboda haka ibn al-usaymi da yake cewa in ka duba akwai sharhu arba'in an-nawawiyya arba'un hadis wanda eh, ibn al-usaymi ne yana shafi na 351 yace innahu maktubun fil lawhil mahfuz ba shakka al-qur'ani tuntuni yana rubuce a lawhil mahfuz tuntuni wala mani min zalika walakin Allah ta'ala inda inzalihi ila muhammadin amma idan lokacin saukar da wani wuri ya yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah yana karanta wannan da kansa ga mala'ika jibril yana karanta shi da kansa ga mala'ika jibril saboda dama Allah ya riga ya kaddara komi ai saboda lauyin mafuz an rubuta duk abubuwan da za su auku saboda haka hatta alkur'ani an rubuce shi a lauyin amma idan lokacin saukan wani sashi ya yi, to Allah zai karanta wannan sashin ga mala'ika jibril sai mala'ika jibril ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haza qawlu salaf wa ahli sunna fil qur'an wannan ita ce fahimtar ahli sunna ina alqur'ani yake a rubuce yake tun kafin mala'ika jibril ya saukar da shi amma idan lokacin saukan yayi Allah zai karanta wannan gurin da kansa ga mala'ika jibril mala'ika jibril ya kawo wannan wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu da uku shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu a'lamu bima yunazzil Allah ya fi kowa sanin abin da yake saukarwa wato su kafirai da suke cewa annabi yake kirkiro alqur'ani sai ce a'a Allah da ya sanya haka Allah ya fi kowa sanin hikimar da ta sa yake haka sannan duk sa'ilin da kaga an canza wani hukunci zaka samu wanda aka kawo ya fi nada saboda shi alkur'ani yana tafiya ne da zamani wanda Allah ya faɗa mana a suratul baqara aya ta 106 ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha inda aka ce an goge wata aya to zaka samu ayar da aka kawo tafi wancan alkhairi kamar yadda Allah ya faɗa ko kuwa tana daidai da wancan alkhairi saboda ka ashe akwai hikima inda za a ce alkur'ani ya gaza shine a samu da can akwai wani hukunci mai kyau sai aka cire sai aka kawo hukunci mai wahala sai a ce kai da an bar hukuncin da da yafi amma alkur'ani ba za ka samu haka ba za ka samu duk sa'ilin da Allah ya canza hukunci to hukuncin da ya kawo ya fi na da shi ne abinda Allah ta wa Ta'ala yake cewa na ati bi khairin minha aw mislaha a kuma yake cewa wallahu a'lamu bima yunzil Allah ya fi kowa sanin abin da yake saukarwa don haka ba za ka taba cin gyara wajen karantarwar alkur'ani ba da can akwai wani hukunci daga baya Allah ya saukar ya goge wancan to idan ka duba da kyau zaka ga wannan hukunci sabo da aka kawo yafi wancan da aka goge in ka duba zaka ga haka shi sa Allah ya tabbatar mana wannan a suratul baqara na'ti bi khairin minha aw misliha wallahu a'lamu bima yunzil mai Allah tabaraka ta'ala ya ce mana gaba wala qad na'lamu annahum yaquluna إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فسنن ga korafi na biyu manzo Allah ya yi fama da kafirai sallallahu alaihi wa wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa alamu na'lamu annahum yaqulun lallai muna sane su kafiran nan suna cewa akwai wani korafi kuma da suke ga manzon Allah suna cewa inna ma yu'allimuhu basharun ai wani mutum ne yake koya wa manzon Allah kaji kariya ta biyu bayan wancan sun ce ci ya girgiro Allah ya ce a ba shi bane da suka ce a to akwai mai koyan ba saboda kaga wanda ke zama a garin Makka ya aka yi sallah baran ahlul kitabi labar tarihin annabi Musa da Fir'auna ga waɗanda zaka same su a cikin littafin a taura babu at-Taura a kasar Makka in kana son ka samu ilimin sai ka koma kasar Sham sai ka je arewa to sannan zaka je ka koyi ilimi na wannan to ya aka yi manzo Allah ya samu irin wannan karatu suka ce akwai wani mutum ne da yake koya da shi saboda haka akwai wani yana nan a garin maka sai ya koya mara ya koya mara sai fito ya ce an saukar da qur'ani in ka duba azwaul bayan muhammadu aminu Shaqidi yayi magana wanda gaskiyar magana kenan domin kusan kowane littafin tafsiri zaka ga an kawo sunan mutum tarihin wanda ake korafi shi yake karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shakka an yi ta bayani zaka ga wasu littafan an sa sunan sunayen wasu mutane wasu littafan daban yana cewa ikhtalafa ulama fi ta'yin hadha al-bashar alladhi za'amu annahu yu'allimu an-nabi waye wannan mutumin da suke korafin yana karantar da annabi wa qad sarraha al-qur'an bi annahu a'jamiyyul lisan Allah ya ce wa laqad na'lamu annahum yaqulun mun sani kafiran makka suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar ai mutum ne yake koyar da shi to sai Allah ya ba su amsa yace lisanul ladzi yulhiduna ilai a'jami ai harshen da suke kage suke jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya koyi karatu wajen wani wancan harshen ai ajami ne da larabci idan aka ce ajami ana nufin harshen da ba larabci ba duk wanda ba ba larabe bane ana ce masa ajami saboda haka da wani harshe ne aka ce ana koyawa annabi da harshen ajami ko ajami shine harshen ko dai turanci ko wani abu haka ko ibraniya wanda shine yaren banu isra'il mai yiwuwa a ce ko wanda ke koyawa annabi din ya fito daga cikinsu yahudawa saboda haka yana koya ma annabi da yahudanci sai allah ya ce to inda a ce ana koya ma annabi ne ai da ya kamata alkur'anin ya zama irin wancan yaren da ake koya ko sai Allah ya ce a wa haza lisanun arabiyyun mubin wannan fa harshen larabci ne mabayyani ya za a yi a koya ma annabi da wani yare sannan ya karantar da alkur'ani kuma da wani yare misali wanda a nan inda za ka gane mujirar alkur'ani kenan inda za ka gane mujirar alkur'ani wato kamar ana yi ma larabawan maka ƙalubale kun ce ana koya masa ne ko eh to idan an koya masa sai ya fassara abinda aka koya mar zuwa ga larabci sai ya tsara littafi da larabci akwai mai iya yin haka ba mai iya tsara littafi da larabci a haka saboda haka ya nuna cewa babu wanda ya koya mar babu wanda ya koya masa don wanda zai koya mar zai koya mar da wani yare ne shi ko alqur'ani lisanun arabiyyun mubin saboda ka yi sa malamai suke cewa idan ka karanta transliteration transliteration baka da lada ko ko mutum ya dauki tarjama kawai fassaran alkur'ani an fassara shi da turanci ya ringa karantawa tarjama kadai ka dauki fassarar alkur'ani daga bakara zuwa nasi to ka dai karanta fassaran wani malami amma baka karanta alkur'ani ba me yasa saboda Allah ya ce haza lisanun arabiyyun mubi wannan littafin harshe ne na balarabe mabayyani saboda ka duk inda ka canza alkur'ani daga larabci ba alkur'ani ba ba shi a yanda Allah ya kawo shi shine alkur'ani wannan dalilin ya yasa malamai ke ganin babu laifi don ka ɗauki tarjama ta ba makabiri saboda ba alkur'ani ne. fassara ne wani ne yake ta ƙoƙarin ya fassara abin da ya fahimta game da ayar alkur'ani shine tarjama abin da ya fahimtar ba lallai bane ya zama shine abin da Allah ya faɗa saboda ka abin da Allah ya faɗa shine alkur'ani abin da wani ya faɗa yi kokarin fassara ba alkur'ani ne sai dai a ce fassaran wane ga alkur'ani ka karanta fassaran wane to waye ce ka samu lada in ka karanta fassaran wani mai yiwuwa ka samu lada na la'akari da kuma ƙoƙarin sanin ilimin alkur'ani amma ba na tilawa ba kasan tilawa tana da ladanta tilawa tana da ladanta sannan kuma ƙoƙarin sanin ma'anar alkur'ani wannan daban ne wannan daban ne saboda haka Allah tabaraka ta'ala yace wa haza lisanun arabiyyun mubin Muhammadu al-Amin Shinkiri yace idan ka dubi littafin tafsiri zaka ga shi wannan da ake korafi a kansa din ma an kasa tabbatar da mutum daya hatta malaman tafsiri ba su tabbatar da mutum guda ba faƙila an ce sunan wannan yaron alfakihu binul mugira an ce sunansa jabrun an ce ba nasare ne amma daga baya ya musulunta <clears throat> wannan abin tarihi kamar misali ibn hajar a littafin al'isaba fi sahaba ya yi ta ƙoƙari, ya tabbatar da wani mutum ne ake cewa ana zargin wai yana karantar da manzon Allah shi wanda suke zargin cikin ikon Allah sai ya musulunta sai ya musulunta dama can wani nasari ne mutumin yankin sham to wanda ake ganin shi ya koya wa manzon Allah alqur'ani sai shi ya zo ya karba addinin musulunci kaga kenan magana ta gari wasu kuma suna cewa sunansa ya ishu abdul liban al-habrami wa kana yaqra'u al-kutub al-ajamiyya wani mutum ne wani bawa ne a garin makka shi wannan bawan yana da kwarewa ya iya karanta littafai da aka rubuta da ajami da harsunan da ba larabci ba su larabawa ba ka samu wanda wato yana da wahala ka samu wanda ya iya karanta littafin ajabi saboda mutane ne a zamanin da waɗanda ba su cika mu'amala da waje ba don haka yasa ba su damu da karanta ilimi na waje ba sai dai a samu bako ya shigo wanda ya iya karanta larabci da kuma ajabi wasu na kiransa eh, an ce gulamun libani amir bin lu'ai kila huma gulama da wasu mana cewa ai yara biyu ne wasu matasa eh, ɗaya daga cikinsu sunansa yasar ɗayan kuma sunansa jabrun suka zauna a garin maka wanda suna yin takobi wa kana ya ƙara'ani kitabun saboda ka suna da wani littafi da suke karantawa sai ake cewa aito ba mamaki wurinsu ne muhammadu ke zuwa ya koyi littafi saboda an san sun kware sun iya karanta a taura da injil wa ga ila gari zalika min al-aqwal wato Allah tabaraka wa ta'ala ya dai tabbatar ba gaskiya bane saboda koda an ce wani ke koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam to ai ya kamata littafin ya zama harshen wanda aka karantar da manzon Allah bai kamata a ce harshen ya tabbata a larabci ba wannan shi yake nuna cewar ah, abinda suke wannan korafin da suka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya martani akai cewa ba daidai bane kamar yadda muka ce malamai na ganin a dalilin haka karanta tarjama baya sa a samu lada saboda wannan aya in ka karanta tarjama kaɗe na alkur'ani baka da lada yana fatawa latina mujallar na hudu shafin 165 akwai inda Allah ke fada a cikin alkur'ani ba nan wurin kaɗe ba kamar misali suratul furqan aya ta biyar zuwa ta shida farkon sura وقالوا أساطير asatirul awwalin فهي fahiya عليه بكرة وأصيلا kaga ya kama da korafin da suke a nan surat nan wato suna cewa tatsuniyoyin mutanen farko ne aka dinga karantar da manzo ya dinga rubutawa fahiya tumla alaihi tunda manzo Allah shi ba bai iya rubutu ba sai ana ta karantar da shi da ka shine al-imla yani tuqra'u alaihi bukuratan da safe ya zo a koya mar ya haddace wa asilan da yamma ya zo a koya masa ya haddace kaga duk waɗannan korafi Allah ya sa su a cikin alkur'ani ya yi martani a kai saboda ka yasa alkur'ani littafi ne da yake complete duk inda ka taba zaka tsokana ta wani gefen ya riga ya maganin ka akwai inda Allah ya bada amsa game da abin da zaka yi Allah tabaraka wata'ala ya ce kul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima Wa ya saukar da alkur'ani ne wanda ya san sirrin sammai da ƙasa Allah ya san sirrin da duk yake sama da ƙasa don haka yasa alkur'ani ba za a iya taba shi ba saboda wanda ya san sirrin mugaye shi ya saukar da alkur'ani duk inda mugu zai kirki zai zai yi dabarar da zai bata littafin Allah Allah ya sani don haka ba zai iya ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a gaba السبائل لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله للي ودن باسوين إيماني دا آيوين الله لا يهديهم الله الله بيجار أيوكا سنة ba su imani ba ba shiriya wannan Allah yake nufi wato ba zai gyara aikin ba bai gyara aikinsu wala kuma azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi, me ake nufi da la ya hadihim ai wanda bai yarda da alkur'ani ba dama ba shirye ba ne ko ba wai Allah yana nufin ba zai shirye da shi ba Allah yana nufin wanda bai yarda da alkur'ani ba yake ganin zai iya fada da alkur'ani Allah ba zai gyara aikinsa ba bare yayin nasara la yahdihimullah Allah bai shiryar da su ga cin nasara wala kuma azabun alim sannan kuma akwai wata azaba da take jiran su a kiyama mai radadi saboda duk wanda ya kokarin fada da alkur'ani yana fada ne da Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake fada da ayoyin Allah yana fada ne da Allah wanda bai yarda da alkur'ani ba yake ganin zai iya fada da shi to da Allah yake fada yake fada kuma ba zai yi nasara ba shine ma'anar la yahdihimullah Allah ba zai ba su nasara ba Allah ba zai shiryar da su ga cimma biyan bukatarsu ba kuma akwai azaba da take jiran su a kiyama shi yasa musulmi bai kamata ya damu ba dama Allah ya gaya mana ba za su bari ba har tashin kiyama kafirai sai sun yi ta takalan idan yanzu hankali ya kwanta za ka ɗauka an zauna lafiya a suna nan suna tunanin ta wace hanya kuma za mu fito mu tokane su da'ima kenan har tashin kiyama haka Allah ya faɗa wala ya zaluna ba za su kushe ba har abada har tashin kiyama saboda haka ana nan jifa jifa sai ka ji wani ya fito a gabas ko a yamma shi kuma zai bata alkur'ani sai jama'a hankalinsu ya tashi ai ku kyale shi ba zai iya ba dubu irinsa sun yi adabu su yi nasara ba shi ma kuma ba zai iya ba illa burga ce da kuma ƙoƙarin ɓataren musulmi amma sun san ba za su iya ba don da za su iya wallahi ba za ma ku ji ba sai dai ku ga an ba za ma ka ji ba sai dai ka ji an in ka ji labari wai ana shirin za a ɓata alƙur'ani ko za a ɓata sunnar manzon Allah to in ya ɓaci kana da lada saboda dama duk abin da ya ɓata ran musulmi yana zama musiba gare shi lada ne amma wallahi karka kwana da bakin ciki ba abin da wani zai iya kowaye ba wanda ya isa ya canza alkur'ani da sunnar manzon Allah yanda ka ga mun zo haka za mu tuno bashi shekara 1400 kai tunani idan ana mugaye a tunaninka an yi mugu iri nawa kafin ka zo duniyar da an yi muku iri na an ga bayan su saboda haka kai ma yanzu idan za ka yi fata da ƙur'ani wallahi aikin ban za ka ke Allah ka tsare ke me Allah ma ya ce إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون wa الله وأولئك هم الكاذبون inda ma faril kaziba to Allah sai ya dawo da magana bayan ya tabbatar ba za su iya nasara ba ya tabbatar kafirai ba su iya nasaran fada da alkur'ani ko da sunnar manzon Allah saboda ka sai dawo ya ce to ai da kuke cewa Muhammadu ya kirkiro ƙarya inna ma yaftaril kaziba allazina la yu'minuna bi ayatillah ai waɗanda ba su imani da ayoyin Allah su suke kirkiro ƙarya duk da ka samu makareci za ka samu da yi imani da Allah idan imaninka yana da yawa to za a samu kana tsoron Allah a bayyane kana tsoron Allah a boye idan ya zama mutum zai iya kirkiro ƙarya to tabbata akwai na kasar imani a tare da shi saboda haka Allah ya ce wa ula'ika humul kazibuna waɗannan su ne masu ƙarya wanda bai yi imani da Allah ba saboda haka ƙaryar ta fi dacewa da su kafiran akan masu jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukaki ya ce man kafara man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الله تبارك وتعالى ya tabbatar كافر za سيتقو yi ta ƙoƙari su ga cewar sun yaƙi musulmi sun raba shi da imani to duk ƙorafin su da suke akan musulunci Allah ya warware da kansa bai ma bari ku yi ƙoƙarin uh, kare shi ba Allah bai bari ku kare mar alƙur'ani ba da kansa ya kare abin shi Allah da kansa ya kare alkur'ani saboda haka duk korafin da kafire suke Allah ya warware fa amma duk da haka ba za su bari ba kafirai ba za su bari ba kokarin su ga sun raba musulmi da imaninsa saboda su kullum ba abin da ya dame su irin addinin musulunci ina ma su ga bayan musulunci gaba daya to shine Allah ya dawo kanmu ya dai tabbatar alkur'ani an riga an tsare ba wanda ya isa ya taba shi amma kufa za a iya taba ku saboda ka ku mai da hankali Allah ke ce mana mu mai da hankali saboda za a yi ta shigo mana ta yanda za mu yi ridda za a yi ta shigo mana da shubuha a taba ka ta wancan gefe don a rusa imaninka ya aka yi kaza ya faru ya aka yi kaza ya faru musamman ga mara ilimi nan da nan sai a samun shakka a zuciya sai Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi wanda ya kafurce ma Allah a bayan da yayi imani wanda yayi ridda to daga nan har zuwa kusan karshen ayat al-itiraf ne bari mu dauko inda ayan ta hadi magana yadda yake man kafara billahi min ba'di imanihi fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun asim wannan shine maganar Allah tabaraka wata'ala duk wanda ya kafirce ma Allah a bayan da yayi imani to ka tabbata fushin Allah ya sauka akan shi saboda haka yasa in mutum ya ridda mawuyaci ne wannan mutum ya dawo ga shiriyar Allah mawuyaci ne ana samu ana samu amma akasari saboda fushin Allah ya hau kan mutum a ce har musulmi zai iya ganin wani addini yayi sha'awar addini na fiye da addinin musulunci yanzu akwai addinin da zai iya kama hankalin dan adam fiye da musulunci saboda haka idan har musulmi yayi sha'awar wani addini yayin ridda to Allah ya mai fushi da shi saboda bai ma tabbata dan adam ba bai ma da hankali saboda haka Allah yana fushi da shi walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma to amma an sani ridda takan zo ta hanyoyi daban-daban wani wahala ce ta kan sa shi ya ridda wani kuma tilasta shi ake ma ya yi riddan saboda ka sa Allah ya shigar da wannan bayani a tsakankanin aya yace illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai fa wanda aka tilasta shi ya yi ridda kaga ai zuciyarsa babu babu ridda a cikin ta zuciyarsa mutma'innun bil iman tana mai nutsuwa da imani zuciyar akwai imani a ciki saboda ka an tilasta ka ne <clears throat> sai ka furta kalmar ridda saboda su bukatar suke da walakin man sharaha bil kufri sadra amma wanda da kansa ya bude kirjinsa ya bude zuciyarsa ya karbi kafirci to sai Allah ya ce da shi da murtaddi ya ce fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim wanda an samu misali wanda labarin yana da tsawo illa dai abin eh, abu ne wanda ya shahara a tarihi dalilin saukar ita wannan aya wanda yaron ammar bin yasir daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ammar bin yasir yana cikin dadun sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka fara musulunta Allah ya kara musu yarda yana da yaro da ake kiransa Muhammad bin Ammar bin Yasir Muhammad bin Ammar bin Yasir ya rawaito wannan hadisi wanda ya bada labarin mahaifinsa Ammar bin Yasir ya gaya masa dalilin saukar ita wannan aya afar bin yasir eh, dan nasa yana cewa a akadal mushrikuna ammar ibn yasir kafiran makka suka kama ammar bin yasir falam ya yatrukuhu uzubashi ba suna ta gana mar azaba hatta sabban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai da ammar ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakara alihatahum bi khairi ya kira gumakansu ya yabe su ya zagi annabi ya kira gumakansu ya yabe su sannan suka kyale shi sun mata raku falamma a ta rasulallah amma ya tafi majalisan annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah yana ganin sa yace ma wara aka bani labarin baya mai ya faru kala sai Ammar bin Yasir yace sharrun ya rasulullah wallahi sharri ne ya auku bayan rabuwa na da kai ma turiktu hatta niltu minka ba a kyale ni ba gana min azaba ake ana ta dandana min azaba sai da na zage ka wa zakartu ali hatta bi khairin kuma na yaba ma kuma kansu shine dama abin da suke fada suke bukata <clears throat> idan na zage ka za su bar ni saboda sun tabbata wanda ya zage annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya rida ko kada <clears throat> sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan bane damuwar kai ba ka ji kalbaka ya kake samun zuciyarka ka ji daɗin abin da kai ko baka ji ba kala sai amma bin ya sire ce mutuma innan bil iman ai zuciya ta kan tana nan a natsa da imani ba ni ma da shakkar cewa musulunci gaskiya ne ba ni ma kokwanton darajanka a wajen Allah zuciyata tana natsa da imani sai manzon Allah ya ce to tunda haka ne in adu fa'ud gobe ma in sun sake ka sake kai ma in ji annabi sallallahu alaihi wasallam gobe in sun sake maka azaba to ka sake zagi na in ji annabi ka zage ni ka yaba mu kuma kansu wato dan ka tsira ashe abin da ake lura da shi zuciyar bawa shin zuciyar ta nutsu da kafirci ko bata nutsu da shi ba sau da yawa za ka samu ana gana mutum azaba ne don ya furta kalmar kafirci ko don ya faɗi wata magana mara kyau game da musulunci su ji daɗi saboda abin da ba su ƙaunar kenan shi ne ya sa suke ma'amma rubu yasar wannan azabar mazu Allah ya ce to gobe ma in sun sake kai ma ka sake wanda ya zo cikin littafin tafsiri da yawa in ka duba tafsirin ibn jarir al-tabari na suratul nahl wannan aya aya ta 106 haka na asunan kubra na al-imam al-baihaqi babul mukrahi alal alal ridda hadisin ya zo a al-mustadrak al-imam al-hakim yana tafsir suratul nahl hadisin 3319 inda al-imam al-hakim yake cewa sahihul isnad ibn hajar yayi magana akan labarin ammar bin yasir a cikin fathul bari yana mujallal na 12 shafin 312 yace al-mashhur anna al-ayat al-mazkura nazalat fi ammar bin yasir abu ne wanda ya shahara saboda ka duk masana hadisi sun yadda da wannan labari in ka koma ga littafin tarihi za ka samu sun kawo labarin azabar da kafirai suka yi ma Ammar bin Yasir yana kitabul isaba fi tamyiz sahaba da ibn hajar a mujallar nabi shafi na 512 yana a tabaqatul kubra na ibn sa'ad yana mujallar na shafi na 246 haka za ka samu duk littafin tarihi malamai sun kawo labarin ammar bin yasir haka ma littafin tafsiri to muhimmin abu shine wannan aya ta tabbatar mana wato hukuncin mutumin da aka tilasta shi akan yayi ridda don an tilasta ka akan ridda wannan riddan ba ta tabbata ba wato hukumul ikra wanda yana daga cikin ilimin da kake iya samu a littafin da ake kira su ahkamul qur'an inda duka dai an kira su littafi da suna ahkamul qur'an to malamin ya rubuta ne saboda ciro ayoyin hukunci na alqur'ani yayin magana akan su waɗanda suka fara littafai irin waɗannan kamar al'imamu jassas cikin magabata yana da nashi littafin akamul ƙor'an in ka duba ya ce haza aslun fi jawazi izhari kalimatin kufuri fi halin ikirahi wannan labarin na ammar bin yasir wannan ayar ta suratun nahali ita ce asali na hukunci da aka shar'anta cewar idan an tilasta ka akan ridda riddarka ta inganta ba wato saboda azaba aka yi mutum har ya kai ga furta kalmar kafirci ba wannan bai sa a ce ya fita daga addinin musulunci kuma babu laifi ka yi idan an gana maka azaba saboda ka faɗi wata magana mara kyau akan musulunci babu laifi idan ka furta wannan kalma saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam in ayadu fa'ud labarin ya zo da lafuzza daban-daban wanda in ka dubi su kamar tafsiri zaka gani kamar al-imam ibn al-arabi shi ma yana da littafin ahkamul qur'an shi ma littafinsa yana da kima yayi magana akan wannan ayar a mujallar na shafin 164 ibn al-arabi ce, lamma samaha Allah ta'ala fil kufri bihi wa huwa sharia inda ikrah asalin shari'a shine musulunci ya zamanto kuma an baka damar ka yi ridda ka furta kalmar ridda saboda azaba inda ikra kafirai ko wasu makiya Allah suka kama ka da azaba ana ta gana ma azaba saboda suna son ka faɗi wata kalma ta kafirci lam yu'akhiz bihi ba za a kama mutum da wannan laifin ba lam yu'akhar bihi sai yace hamal ulama alai furu'u shari'a fa idza waqa'a al ikrahu alaiha lam yu'akhaz bihi wa la yatarattabu hukmun alai wa alaihi ja al al-mashhur inda al-fuqaha wanda hadisi yazo daga akwai hadisi da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai malaman fiqh suke karawa da wannan hadisi da labarin Ammar bin Yasir sai a gina hukunci in an tilasta mutum yayi wani aiki sai a koma ga wannan ayata al-Qur'ani da kuma hadisin Abdullah bin Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alayhi Allah ya yafe ma al'umma ta laifi na kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta al'umma ta ta aikata ba da santa ba idan an tilasta ka kai wani aiki na laifi Allah ya yafe maka kaga in ka dauki hadisin Abdullah bin Abbas din nan ka hada da labarin Ammar bin Yasir to za ka gane cewa Allah bai kama mutum da laifin abin da aka tilasta shi yayi matukar zuciyarsa bata kudu ta wannan abin ba in dai zuciyarka bata kudurta ba shikenan hadisin abdullahi bin abbas shi ma akwai kace na ce da aka yi a kansa wanda in ka duba littafin al-majmu na al-imam an-nawawi mujallal shi da shafi na 309 hadisin yana sunan ibn majah al-imam an-nawawi yayi magana akai haka ma littafin irwaul galil a mujallal da farko shafin 123 eh, abinda malamai suka rinjayar wannan hadisin yana da kyau saboda haka yasa duk shari'a duk littafin shari'a za ka ga wannan hadisi eh, malamai suna kafa hujja da wannan hadisi akan ba a kama mutum da laifin kuskure ba a kama mutum da laifin mantuwa ba a kama mutum da laifin abin da aka tilasta shi ya aikata saboda dukkansu zuciyarsa ba ta da tasiri a kai muhimmin abu shi ne zuciya shi yasa Allah tabaraka wa ala ya ce walakin man shara bil kufri eh, ya ce walakin ban sharaha bil kufri sadran wanda ya buɗe ƙirjinsa makafirci wato wanda ya buɗe zuciyarsa ya karɓi kafirci a inda ake dubawa shine zuciyar mutum to amma duk da haka akwai sharadi wannan sharadin kuwa wajibi ne mai la'akari da shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tumaninatul qalbi bil iman zuciyar ta natsu da kafircin ko bata natsu da shi ba idan aka ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman fa huwa istithna'un mimman kafara bi lisanihi wa wafaqa al mushrikina bi lafzihi mukraha ibnu kasir yace kai ne aka ce ka furta kalmar kafirci sai ka faɗa da harshenka ta lafazi abinda kafirai suke bukata ka faɗa sun ji limana lahu min darbin wa azan saboda dukanka da aka dinga yi saboda cutar da kai da aka rika yi saboda aka sai ka furta wannan kalma wa Buhu ya aba ma yaqulu amma zuciyarka ba ta yarda da abin da harshen ke faɗa wa huwa mutmainnu bil iman billahi wa rasulihi zuciyarka tana natse da imani da Allah da manzonsa amma harshenka ya faɗa saboda ka kubuta saboda jikinka ya tsere daga wannan azaba da ake maka to wannan babu laifi wannan shine zaka gani a littafin tafsiri kamar zafin masir kamar tafsirin ibn kasir al-imam shaukani littafin tafsirin sa fathul qadir da tafsirin al-imam haka na ibn hajar ya tabbatar da ijma'in malaman sunna cikin fathul bari mujallal 12 shafin Ya ce ajma'u ala anna man ukriha ala al-kufri hatta khashiya ala nafsihi al-qatl malaman sunna sun yi ittifaki wanda aka rika tilasta shi ya kafirce aka dinga tilasta shi akan sai ya kafirce sannan aka wato cutar da ransa har yana tsoron zai kai ga halaka fa kafara wa kalbuhu mutma'innu bil iman sai ya furta kalmar kafirci amma zuciyarsa ba akwai nutsuwa da imani ajma'u ala anna la yukamu alayhi bil kufri wannan mutumin ba kafiri bane wala tabinu minhu zawjatuhu saboda haka matarsa aurensa bai mutu ba domin da zarar mutum ya yi ridda aurensa ya mutu amma kai da ka furta wannan kalma ta ridda saboda azaba aurenka bai mutu ba yani amma al-kufru billahi fa dhalika ja'izun lahu bi ghairi khilaf wanda yana ahkamul qur'an yana fathul bari duk malaman sunna sun yadda idan aka dinga maka azaba dan ka kafirce sai ka kafirce da Allah da harshe amma zuciyarka tana da imani baka da laifi baka da laifi amma anan akwai abin da ya kamata mu lura an ce ka kafirce ma Allah saboda ka laifin tsakaninka ne da Allah amma da za a tilasta ka kai wani abu wanda wani hakki zai shigo banda tsakaninka da Allah haramun ne ka aikata yaya misalin sa yake dan wasu suna ganin kamar larura ta halatta mutum yayi ridda kuma gaskiya ne larura me ake ce ma larura abinda yinsa ya zama dole in baka yi ba za ka halaka shine larura ba ka da wani zaɓi babu makawa dole ka yi wannan abin in ba ka ba to za ka halaka shi ne larura sai aka ce ina ga mutumin da kuma aka tilasta shi sai ya yi zina da wata idan bai yi zina da ita ba za a kashe shi sai malamai suka ce wannan bayi da larura ya yi haƙuri a kashe shi shi ne abin da ya dace da shi a sunar mazan Allah me dalili saboda hakkin wani ya shigo ba tsakaninsa da Allah bane shi kadai idan ya yi zina da wata saboda an tilasta shi ya cutar da ita saboda ka ya taimaka wajen cutar da ita ya taimaka wajen sabon Allah amma wannan tsakaninsa ne da Allah saboda ka sai aka ce an ba shi damar ya furta kalmar rida saboda ba hakkin wani a ciki amma idan ya zama akwai hakkin wani fa in ukriha ya'ani ala ala zina malamai suke cewa haramun ne gare shi aikata saboda hakkin wani ya shiga wannan yana cikin littafin akamun qur'an da in ka duba za ka gani eh, ba daidai ba ne mutum a ce in ba saci in yi sato mana dukiyar wani ba za mu kashe ka saboda ka sai ya ce sato dukiyar ya kawo musu la hakkin wani ya shigo ka taimaka a kan sabon Allah ka yi hakuri a kashe ka a kan biyayya ga Allah shi da mafi dacewa a kan hakkin wani ya shigo gare ka a kan matsayin lagura to amma duk da haka malaman sunna suka ce ka yi haƙuri ka rasa ranka maimakon ka furta kalmar ridda shi ne mafi dacewa da sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya fi falala saboda misalin da ake bayarwa shi ne da bilal bilal shi ma yana cikin musulman farko shi azabar aka dinga masa sai ya kafirce ce har abada yake yadda ana jansa ana bugu yana Allahu Allahu ya ki yadda ya yi riddan amma Ammar bin Yasir ya yi riddan Allah ya ce ya karɓi uzurinsa Bilal bai ma yarda ya yi riddan ba ya ce sai dai a kashe shi saboda haka malamai suna cewa abinda Bilal ya yi <clears throat> ya fi dacewa da abinda Ammar bin Yasir ya yi duk da cewa dukkansu kowanne abinda ya aikata ba laifi ba ne in ka duba Sahih Bukhari akwai hadisai da yawa ingantattu da aka samu misali daga cikinsu shine hadisin da zo a kitabul ikra domin akwai inda imamu bukhari ya ware ya yi babi a kan al'ikara tilasta mutum ya aikata wani laifin. sai ya kawo babi babu maniktara barba wal katla wal hawa na alal kufuri al'imam bukari ya yi babi a kan mutumin da ya zaɓi a doke shi a kashe shi a wulaƙanta shi ya zaɓi wannan a kan ya furta kafin shi sai ya yi babi a kai saboda shi ya fi daraja a wajen allah ta wa ta'ala <clears throat> hadisi na 6943 ya kawo hadisin khabbab bin arat wanda shi ma yana cikin as-sabiqun al wadanda suka fara musulunta a tarihin musulunci um, shi ammar bin uh, khabbab bin arat ana garin makka a lokacin da kafirai suka tsananta azaba ga waɗanda ke musulunta saboda waɗanda suka fara musulunta a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam matalauta ne marasa gata ne da sai zama mutanen gari suna gana musu azaba ya ce ranan sai musu haifai muka haɗa kai muka zo muka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ala tastansir lana ala tad'u lana suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana gefen Ka'aba ya kwanta gefen sa na dama sai ga sahabbai sun zo ya rasulullahi yanzu ba za ka nema mana taimako ba ga irin azaba da ake mana ba za ka roƙa mana Allah ba wato su suna ganin kamar ma ya annabi ya kyale kafiran da suke haka wanda in annabi ya daga hannu ya ce Allah ka halaka Allah zai halaka ta annabi ba haka yake ba annabi mai tausayi ne mai jin kai ne mai karantarwa ne a hankali saboda wanda bai gane ba ya gane to su sahabbai hankalinsu ya tashi dalili saboda azabar da ake ta musu a wannan lokaci wulakancin ya kai inda yake sai manzon Allah ya mike ya zauna sai ce musu manka na kana qablakum barin ba ku labarin mutanen da in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da kafin ku yu'khazu rajulu akan kama mutun fayuhfaru lahu fil ardi yana gani za a tona rami a ƙasa fayuj'alu fiha a sa shi a cikin wannan rami wayuja'u bil minshar a kawo zartu Fayu fayudau ala ra'sihi a dora a kansa fayun sharu bisnaini ana tsagawa dan yayi ridda har sai an raba shi gida biyu In ji annabi sallallahu alaihi Ya ce har a kai ga raba shi nan fa ma yasudduhu zalika an dinihi wannan azabar ba ta raba shi da addininsa In ji annabi sallallahu alaihi Ya ce wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna azmihi akan samu mutumin da za a kawo wato kusoshi a kawo kusoshi a dinga cakawa a jikinsa ana ana huda kashinsa a hada da naman jikinsa wato mutum a rataye shi ya zama to ana kafa mar kusoshi fama ya suka ku zalika an dini manzo Allah ya ce wannan abin da duk suke yi baya sa mutum ya rabu da addinin sa ko ya furta kalmar ridda kaga manzo Allah ya ba mu misali da mutanen da waɗanda suka zo suna bin wasu annabawan Allah kenan sai manzo Allah yake gaya wa nashi al'umma wancan fa abin misali ne gare ku kaga annabi da kansa kenan ya zaɓi ka mutu akan musulunci a maimakon ka furta kalmar ridda saboda azaba duk da cewar an baka damar ka furta kalmar ridda dan ka kwaci kanka amma ka mutu da musulunci shi yafi dacewa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala in ka duba tafsirin Imam Qurtubi magana yana cewa fa fa wasfuhu sallallahu alaihi wasallam haza anil umami salifa tunda annabi da kansa ya bada misalin al'ummi da suka wuce ala jahdil madhi lahum wa ala al makruh fi zatillah yani yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo labarin ya zama ya bada shi ya bada shi ga sahabbansa saboda yabon waɗancan kaga waɗannan sahabbai sun zo da kukan azabar tayi yawa suna so annabi ya roƙa musu Allah ya halaka kafirai sai manzo Allah ya nuna misali da waɗancan al'ummi na da azabar ba ta raba su da addini bare ma su nemi karewarta saboda falala ce saboda ƙara kusantar Allah tabaraka wa ta'ala ne wa annahum lam yakfuru fi zahiri wa tabattanu al-iman liyadfa'u al-azaba an anfusihim su yadda su furta kalman kafirci a bayyane alhali a zuciyarsu akwai imani ba sai ce saboda haka anan hazihi hujjatu man asara barba wal qatl wal hawan ala rukhsati wal maqam bidar jinan wanda yace a kashe shi akan ya furta kalmar ridda ya fi daraja akan wanda ya yarda ya furta kalmar ridda saboda azaba ta yi masa yawa mu ci gaba da karatu ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأن الصحب بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. الله تبارك وتعالى يجزا ونن دليلي سبب وند الدنيا يريد يا في في تراي والدنيا نية أكن تلاهرة. يا في في تراي والدنيا أكن تلاهرة. شين استحب الحياة الدنيا sun nuna sun fi son rayuwar duniya alal akhirati akan rayuwa ta lahira wa anna allaha la yahdi al-qawmal kafirin kuma shi Allah baya shirye da aikin mutane kafirai saboda kai yasa idan mutum ya yarda ba shi da rabo a kiyama me Allah ya tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika alladhina taba'a ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim ulaika allazina tafa Allahu ala qulubihim wadanda suka yi ridda mutane ne wadanda Allah ya rufe zukatansu haka ne shi yasa idan ka samu kafiri na asali ka samu murtaddi hadarin murtaddi ya fi na kafiri na asali saboda shi wannan da musulmi ne daga bayan ridda sai Allah ya rufe zuciya saboda haka haske bai ma shiga Allah ya rufe zuciyar wa sam'ihim da jinsu wa absarihim da ganin su Allah ya ɗebe duk albarkar wa ulaika humul na waɗannan su ne gafalallu domin ka samu gafalalle kamar wanda bai ma iya gane addinin kware gare shi ba babu gafalalle kamar wanda bai iya gane shiriyar Allah ba bai iya gane addini ba domin addini shine jigon rayuwar dan adam idan ka bace ma addini mutum ya tabbata gafalalle Allah ka tsare mu mai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarama annahum fil akhirati hum khasirun la jarama babu makawa annahum fil akhirati waɗannan a lahira humul khasiruna sune masu hasara babu makawa duk wanda yace ya bar musulunci yayi ridda Allah tabaaraka ta'ala ya tabbatar mana wallahi a lahira shine wanda yafi asara me yasa aka ce yafi asara saboda shi kafiri dama bai taba dandanawa ba shi ko wannan ya taba dandana addinin musulunci ya ga dadin sa a duniya amma saboda rashin rabo ya bar musulunci don haka a lahira idan ya ga makomar musulman da ya yi watsi da su zai yi hasara zai yi nadama fiye da kowa Allah ka saba mu da wannan sifa me yake thumma inna rabbaka na hajjaro min ba'd ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min a rabbaka lilladina hajaru Allah tabaraka wata'ala ta'ala yace lallai shi Allah game da waɗanda suka yi hijira min ba'di ma kutinu bayan an fitine addinin su suka yi hijira sun majahadu sannan suka yi jihadi wa sabaru suka yi hakuri akan addinin Allah inna rabbaka min ba'diha a bayan hakan lagafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne malami suna da misali da wannan aya akan cewa gafaran Allah abu ne wanda ke da wahalan gaske na'am kai ka dauka yana da sauki yana da wahala kaji fa wanda yayi hijira yayi jihadi yayi hakuri da wahalar musulunci sannan Allah ya ce inna rabbaka min ba'diha a bayan waɗannan gaba daya to Allah zai gafarta mishi kai yanzu baka ma hijiran ba aiko baka taba hijiran ba baka taba jihadin ba hakurin ma mai yawa baka taba yi ba wanda ya taba hijira ya taba jihadi yayi hakuri da wahalar musulunci shine fa Allah ya ce inna rabbaka min ba'adika bayan waɗannan to Allah zai gafarta masa to Allah da ya samu bi kuran su Allah ka samu na cikin waɗanda muke samun gafara me Allah tabaraka wata'ala ya ce gaba yawma ta'ti kullu nafsin tudadu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun yau mata a ce kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar kiyama ita ce ranar da kowane rai zai zo yana ta jidali don ya kare kansa eh, idan ka ga mutum a lahira ya tsaya ana ta magana to ba wani yake karewa ba a lahira ba lauya babu lauya Allah ya ce kullu nafsin tujadilu an nafsiha kowa ka gani lauyan kansa ne wato waffa kullu nafsin ma amilat kowane rai za a cika mata abin ladan abin da ta aikata wa hum la yuslamuna ba a zalunta karanta aya guda har yanzu wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizqaha ragadan min kulli makan ya'tiha rizqaha ragadan مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل صعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب